الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين وفرط dai ina الله سبحانه وتعالى wa من الشاوى وأن karɓa من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangi ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar Laraba da muke karanta wannan littafi na akidun da suke fayyace mana littafin da ke fayyace mana akidun shi'a masu bin limamai guda goma sha biyu din nan da kuma a tona abubuwan da yake cikin littattafansu a yau kenan laraba allah ya samu nawa ga watan laraba yau ina jin satin da wuce ba mu yi ba yau sha biyu? e sha biyu daidai ga watan rajab na shekara ta 1437 wanda ta yi daidai da ashirin ko ashirin daidai ga watan abin nan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida to idan yan uwa ba su manta ba muna bayyana a aƙidun shi'a game da manya-manyan khalifofin nan guda hudu a khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji a aƙidan magabatan shi'a da suka ruwaito mana yabawa ta kwarai game da sayidina abubakar da umar a cikin littattafansu wanda su kuma wanda suka zo bayansu su 'yan shi'a ba su bi wannan tafarkin ba la'anta ne kawai da tsinuwa da fasikantarwa da kafirtawa shine tsakaninsu da wato abubakar da kuma umar to mun yi matsayinsu ga abubakar shi kadai mu yi matsayinsu da aƙidansu game da ah, sayidina umar shi kadai to yau za mu tashi a tambaya ta ɗari da shida wanda aƙidan shi a game da abubakar da umar a haɗe ba a rarrabe ba kamar yadda muka karanta mun yi a rarrabe ko yawa abubakar shi kadai da umar shi kadai to yanzu abubakar da umar ɗin a haɗe a dunkule me matsayin shi a game da su shine ma aqidatu shuyukhi shi'ati fi abi bakr wa umara radiyallahu anhuma ne a haɗin gaba ɗayansu me aqidan shi'awa game da abubakar da umar Allah mun yarda da su a haɗe su biyun amsa ita ce malace laqad ajma'u ala wujubi la'ani shaykhaini shi'a sun yi ijma'i sun yi taro gaba ɗaya wajen halarta la'anan waɗannan mutum guda biyu abubakar da umar idan ka ji an ce shaikhaini shaikhaini shaikhaini shaihunai guda biyu to abubakar da umar ake nufi wa alat tabarru'i huma. sun yi kira kuma a ƙidansu shine kowa ya barranta daga abubakar da umar ya fita hanyarsu ya fita harkansu bal wa'addu zalika kai sun ɗauka ma yana daga cikin ginshiki ginshiki na aƙidan shi'a wajabcin la'antansu da barranta gare su wannan yana daga cikin lalura wajibi dole tilas a cikin addinin imamiyya addinin shi'awa na imamiyya masu bin limaman nan in mutum bai yarda da wannan ba to a wajensu shi kafiri ne domin sun ce wata kaddama ya gabata a can baya suna da wata ka'ida anna munkiri baruri kafirun fi itiqadihi wanda ya musun abinda shi'a ta ginu a kai ginshikin da ta ginu a kai ya yi musanta wannan to shi kafiri ne saboda ka yana daga cikin ginshikan ginuwan aƙidan shi'a la'antan abubakar da umar da barranta daga gare su wanda ya ƙi wannan ko ya ja da wannan kafuri ne a wajensu ina fata an gane ko wannan ku duba sharhi na bakwai a can ƙasa footnote kenan yunzar al'aqa'id akwai littafin su mai suna al'aqa'id da suka wallafa da hannunsu shafi na hamsin da takwas na almajilisi za ka samu wannan ka duba alfaslul awwal Fima ya ta'allaku bi usulil aqaid fasali na ɗaya chapter na littafin idan ka samu abin da ya shafi wato aqidunsu wa anna man la'anahuma fil masa'i duba duk wanda ya la'ance su da yamma eh yanda ake azkaru fa na safi din nan da na yamma to za ku ji azkarun shi'a azkarun shi'a na safe da na yamma za ku ji abun mamaki mu mun san azkarun ahlus sunna na safe da yamma shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir amsayna wa amsal mulku lillah har zuwa karshe ga sunan da yawa to amma za ku ga abun mamaki azkarun su na safe da yamma shine la'antan abubakar da umar to anan suka ce wa anna man la'anahuma duk wanda ya la'anci abubakar da umar filmasa inda da yamma ne ya zauna ya tsine musu ya la'ance su lam yuktab alaihi zambun hatta biha, babu wani zunubi da za a rubuta masa a wannan daren har ya waye gari duk abin da ya yi a wannan daren na duk wani abin da ka sani na alfasha ko ta'asa tunda ya fara gabatar da la'anan abubakar da umar to girman ladan ma ya share wancan ba za a ma rubuta masa ba hatta yusbiya har ya wayi gari wannan maganan ku duba shafi sharhi na ɗaya a can ƙasa wato footnote kenan biya ustalihina biya ustalihina ku duba littafin wai har hasken salihai hasken salihai kamar yadda muka ce riyadu salihina sai wani suka la'i suka ce niyo usalihina muna riyadu usalihina sun ce biyo usalihina shi ma ina fata an gane shafi na ɗari biyar da goma sha uku waye mawallafin shi wani babban shaihinsu al-mu'afir muhammad salih al-jauhari shi ya wallafa wannan ya faɗi wannan a cikin littafin waftar al-majlisiyu shaihinsu majlisi shi ma ya kirkiro tashi a inda ya ce an maula an samo hadisi daga maula maula li aliyu bin husain maulan aliyu dan husaini alaihi salam kala wai shi din ya ce eh, kala yake kuntu ma'ahu shi wannan maula din wani bawa ne da ya shi husaini wai ya enta aliyu dan husaini ya enta to shi ne wannan bawan entaccen aliyu dan husaini ne ke cewa wata rana kuntu ma'ahu ina tare da aliyu ɗan Hussein fi ba'adhi khalawatihi a waɗansu lokuta da yake keɓe kansa shi kaɗai. Fakultu sai na ce, Inna li alaika haƙƙan, lalle haƙiƙa ni innan ina da wani haƙƙi a wuyanka, ala tukbiruni an hazainin rajulai, ashe ba za ka ni wani ɗan guntun labari game da waɗannan mutum biyun ba mazaje biyun na abubakar an abubakar wa umar wato abubakar da umar da buɗan bakinsa yake ne kafirai ne sannan kafirun man a huma wanda ya so su ma kafiri ne a taƙaice kawai abin da ya faɗa masa shakot in simple form kar a jama kafirai ne masoyinsu ma kafiri ne ku duba littafi biharul anwar na majalisi eh, mujalladi na talatin shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya da kuma ɗari ɗaya da sittin da biyar babu kufri talata ka duba babin littafin da yake cewa babin kafir cewan su uku ɗin abubakar umar usman radiyallahu anhu wa ardaku wa nifaquhum da munafurcinsu wa qada'ihu a amalihim da aika aikansu na kunya wa qaba'ihu atharihim da munanan tarihinsu abinda suka bari a doron kasa ba su bar alheri ba wa fadlu tabarri minhum da falalan kubuta da barranta daga gare su wa la'anuhum da la'antansu da tsine musu sannan ku duba littafi na biyu mustadrakul wasa'ili mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas arraƙamul mul'am. wato ƙarƙashin wannan lambar kaman haka 22438 biyu biyu hudu uku takwas alkhas ku duba duk gashi nan za ku samu sannan wa annahuma lam yakun indahuma mithqalu dharratin fil islam sannan bugu da ƙari ba su da wani abu alaka da musulunci daidai da ƙwayan zarra abubakar da umar ba su da wani abu na musulunci da za a ce wai ga su su musulmai ne ko da daidai da ƙwayan zarra ba su da su am ba su da kaso a musulunci ko rabo a musulunci daidai da mai ƙwayan zarra ku duba footnote na uku a can ƙasa wusulul akhyar ila usulil akhbar shafi na 94 za ku samu wannan maganar wanda su suka wallafa shi a wannan littafi li Husayn ibn Abd Samad al-Amili mawallafin littafin kenan Husayn ibn Abd Samad al-Amili wa qala al ga abinda ya ƙara cewa game da Abubakar da Umar Allah yarda da su ya ce abubakar wa umar nan da kuke gani izhuma lam hajira ilal islam su kwata-kwata-kwata ba su yi hijira zuwa ga musulunci ba wa kana ala kufrihima suna nan akan su. wa kana islamuhuma nifaqan musuluncin da suke nunawa a bayyane na munafurci ne wa hajruhuma shiqaqan sannan kuma har ila yau wato ƙaurace musu menene wa hajruhuma ko shikakan san wa hajruhuma ko wa hijruhuma shikakan eh wato wa hajruhuma ko ƙaurace musu wato a son da rashin ƙaurace musu wato saba musulunci ne fahum dakhiluna fi qawlihi ta'ala sun shiga cikin wannan ayar da Allah yake cewa al'arabu a shaddu kufran wani fakan su ne number 1 a ciki wato mutanen kauye laraba kauye da kuke gani su ne mafi tsanani wajen kafurci da munafurci to abubakar da umar suna ciki a wajen su ne na farko ma ina fata an gane ko mu duba eh, abin nan mir'atul uqul wancan littafi sharfi na hudu footnote kenan mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari da ashirin da biyar zuwa ɗari da ashirin da shida za ku samu inda suka faɗi wannan wa ƙala ayatuhumul mu'asir akwai babban shehin su ayan suwai mai suna abdul hussein al-murtashi shi kuma ce inna ababakarin wa umar lallai abubakar da umar huma sababani su ne sababi na idlali hadihi umma su ne sababin ɓacewan wannan al'umma ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ƙiyamati har ranan kiyama su ne sababi duk wanda kuka waje ya ɓace a cikin al'umman annabi daga wannan lokacin har ranar tashin kiyama to dalilin ɓatan wannan mutumin sababin ɓatan su abubakar da umar ne so su ne responsible na ɓatan al'umma ku duba كشف الاشتباه تمانين 88 لعبد الحسين ابن عيسى الرشتي الرشتي كان كما أنت مرتشي الرشتي إيه، تسعين تقط شافي با لتاسم في دسكون نفاما يسونا كشف الاشتباه نا عبد الحسين ابن قلوب عبد الحسين فبا عبد الله با ku rika lura da irin sunan su bawan Hussein ina fata an gane su ba ka jin bawan Allah ba Abdullahi Abdul Malik Abdul Samad mutum zai iya ce Abdul Hussein Abdul Hassan Abdul Ali kawai sai su danganta su ne bayin bayin waɗannan ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, waftarau suka kirkiro wata ƙaryan kuma har ila yau suka ce an abi abdullah an karbo daga abdu abdullah shine wane ne al ko fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala shine sayyidina ali kenan ko shine abu no abu abdullah al na kenan sayyidina husain suka ce ga fassara da irin fassaran da yi ma wannan aya wai rabbana ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين gobe kiyama kun san mutum biyu ne halitta biyu ne take ɓadda mutane shine Allah ce mu nemi tsari daga gare su ko yace kul a'udhu bi rabbin nas malikin ilahin min sharri waswasil alladhi yuwassisu fi sudurin min aljinnati wan nas dama shaidani da mutum su suke zuwa ma mutum su ɓadda shi shi shaidani ya rika shiga yana whispering maka abubuwa yana sanya maka wasiwasi a cikin zuciyanka ya raya maka wata barna wata alfasha wani alfabo shi kuma mutum dan adam ya zo maka menene physically gaba da gaba kawai ce da Allah kaɗan taɓa wannan kaki kaɗan taɓa sai wannan hayaki ne kaɗan ja kaɗan kaɗan ja kaɗan ko ga wannan ɗan ƙwayan kaɗan ja kaɗan za ka ji jikinka ya sake wallahi sai wannan bai ba samun ba ce ka ta kawai ai so ɗaya ne kawai to daga nan yana ɗaukan ka ya kai ka sinima ya kai ka kulub ya kai in baka da kuɗi ya ce ina da su ne ne ga 'yar mota wani sa'i za ka ga aboki ne ke ɓadda mutu ina fata wani sa'i to bayan shi ne zai zo maka gaba da gaba shi kuma shaidan ya zo maka ta zuciya yana maka wasu wasi, yana raya maka don mutum a zaune kawai aka kawai kai zan dan fita ah, lafiya kana zai zan fita kawai to ya kira shi ne kawai ya zayyana masa wani abu kawai ya zayyana masa yanzu zan da kawai zan je nan kaza kaza to shi yasa Allah ce ka nemi tsari da abubuwa guda biyu na minal jinnati shi shaidan allazi yuwaswisu fi sudurin na wanda yake sanya wasu wasi ya zayyana maka barna ta zuciya ya kira ka shi kuma mutum ya zo maka ta gaba sai Allah ce to ka nemi tsare Allah kare ka daga gare su minal jinnati wan to idan mutum ya bace cikin wutan jahannama aka aka sashi a wutan jahannama sai ya ce rabbana ya ubangiji na arinan lazaini nuna mana mutum biyu din nan allazina aballana rabbana arinan lazaini aballana ko ya Allah ka nuna mana mutum biyun nan da suka ƙaddamu minal jinni wal insi wanda su suka ni? insu ya ja gaba da gaba ko jinnu kuma ya zo mun ta me ta zuciya to idan mutum randa ya shiga wuta sai ce ya Allah nuna mun waɗannan mutum biyu da suka zamanto sababin ɓata na har na shiga wutan jahannama din nan muna so in ka nuna mana su na ja'alhu ma ta sa aqdamina a cikin wutan jahannama mu sanya su ƙasa da ƙafa mu mu take su muna sama da su suna ƙasan mu muna take su liyakuna min al-asfali muna so su zamanto su ne kyan ƙasa da mu ya Allah wannan shine fassaran aya amma suka ce su kuma suka ce Allah nuna mana mutum biyun nan da suka mu a duniya domin mu sanya su can ƙarƙashin ƙafanmu a cikin wutan jahannama mu take su sai suka fassara mutum biyu din nan da wane ne abubakar da umar wal billah in kala huma wai da ya fassara a ya ce huma su ne mutanen su ne mutanen waye sun makala ce to in baka gane ba وكان فلان شيطانا وكان فلان شيطانا اي شي ai shi شيطاني shine كما shi kuma ɗayan shine wanda ya zo a mutumin a takaice suna rifarin zuwa ga abubakar da umar ɗayan ne shaiɗani wanda yake zuwa mutum ta zuciya ɗayan ne kuma wanda yake zuwa mutum a bayyane din wal iyazu billah sai suka fassara su da abubakar wa umar Allah wanda ya rufa mana asiri Allah kuma ya yi hukunci a tsakaninsu wannan magana da kazafin ku duba ar min kafi ibn na shida littafin da suka wallafa da kansu ku duba mujalladi volum kenan na takwas shafi na dubu biyu da ɗari ɗaya da talatin da bakwai ku duba haka nan mashafi na in kuka duba ɗari biyar da ashirin da uku za ku samu a ƙarƙashin hadisul fuqaha'i wal ulama'i za ku samu wannan maganar wa iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri wa qala al majlisi shi majlisi sai ya bayyana su karara yace huma ma'anan huma din nan sune nan sune din nan dai yace ai abubakar wa umar kenan wal muradu bi fulan ma'anan wane din nan da ake ce wane shedanin nan wal iyazu billah sai suka fassara shi da wa yace umar ake nufi wal iyazu billah wal’iyazu billah wato Umar din ne a matsayin shaydani shi bakar a matsayin shi kuma sai mutum wal’iyazu billah kun ga gabansu ta fi tsanani ga Umar kamar yadda nake gaya muku saboda shi ya konkarin kasansu a zamanin Umar farisawa kasan farisa duk shi ya gama da su ya rugurguza su shi yasa gabansu ga Umar ya fi tsanani ina fata an gane Allah ya rufa mana asiri ku duba footnote na bakwai bir'atul uqul eh mujalladi na 26 a shafi na 488 da kuma 523 ta timmatu kitabin rauda a can ƙarshe wajen conclusion na conclusion na wannan littafi za ku tarar da wannan ina fata an gane ko waftara shiyuku eh, shaykhu shiyukhi shi'ati al-kulaini akwai wani babban shaihin shehunan shi'a mai suna al-kulaini fi kafihim a cikin littafinsu canza can da suke kira kafi al-muqaddas ko tsarkakakke to ya kirkiro riwayatani waɗansu riwayoyi guda biyu fi hukmi man za'ama game da hukuncin duk wanda yake rayawa cewa bi anna bi wa umar nasibun fil islam wato sun kawo riwayoyi da suka yanke hukunci ga duk wanda wai yake cewa abubakar da umar wai musulmai ne sai ya ce fassara ala abi abdullah suka kirkiro karya suka dangana ga hussein radiyallahu anhu allah ubangiji wa hatahu alhalin wallahi bai fada ba sam wai ga abin da yake akwai salafatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim akwai mutum uku da Allah ba zai magana da su a gobe kiyama ba wala yuzakkihim kuma Allah ba zai yaba musu ya tsarkake su daga zunubansu ba walahum azabun alim sannan bugu da ƙari suna da azaba mai raɗaɗin gaske su waye waɗannan mutum uku ɗin wai sun wai wai man da'a imamatan min Allah laysa lahu duk wanda ya claiming cewa shi shugaba ne alhalin bai cancanta ba kamar yadda abubakar aka nuna cewa shi ne khalifa bayan manzon Allah wannan matsayin ba nashi bane yayi yi claiming din abin da ba nashi bane wa man jahada imaman min Allah da duk wanda yayi yi musun wani limami daga Allah na daɗe daga Allah kamar yadda aka yi ba a yadda a sayidina ali shine khalifa na farko ba wa man za'ama hakanan duk wanda ya yadda ya yadda ya yi imani ya raya cewa anna lahuma fil islami nasiban wai sayidina abubakar da umar musulmai ne suna da wani rabo a musulunci to waɗannan duk wanda yake da wannan aƙida ya yadda da waɗannan cewa ya yadda da limancin wani ya ba shi matsayin limanci da khalifanci alhali ya san bai cancance shi ba kamar mu da muka yadda da cewa khalifa bayan manzon Allah shine waye Umar to wai wannan position din ba shi bane na sayyidina Ali ne so duk wanda ya yadda ya imani cewa sayyidina Abubakar shine first khalifa to mai wannan imani to Allah ba zai kalle shi gobe kiyama ba wanda ya yadda da haka Allah ba zai tsarkake shi daga zunuban shi ba sannan kuma yana da azaba mai raɗaɗi ɗaya kenan wa man jahada imaman min Allah duk wanda yayi musun cewa sayyidina Ali ne yafi dacewa ya zo farko yayi musun haka to shi ma Allah ba zai kalle shi gobe kiyama ba ba zai masa magana ba ba zai tsarkake shi ba sannan yana da azaba mai raɗaɗi sannan mutumin da ya yadda cewa wai abubakar da umar suna da wani rabo a musulunci to shi ma Allah ba zai yi magana da shi gobe kiyama ba sannan ba zai tsarkake shi daga zunubansa ba sannan yana da azaba mai raɗaɗi ina fata an gane ko to shi ne hukuncin da suka yanka kenan a littafinsu na can usulul kafi ƙasa footnote na ɗaya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da tara zuwa ɗari biyu da tamanin daidai kitabul hujjati babu manidda'a a karkashin babin wanda ya raya cewa al'imamatu walaita laha bi ahlin wanda yadda cewa wato ba a sayidina ali bane ya cancanta ya zama to fas khalifa wa man jahada al'imma da wanda ya yi musun kuma waɗannan limamai goma sha biyu nasu ɗin to a ƙarƙashin wannan babin captain za a samu wa fi kitabi akwai wani littafi kuma har ila yau mai suna albaladul aminu wa dir'ul hasinu sunan littafin kenan amintaccen gari kuma afwan afwan afwan na'am na'am wa yusammunahuma ko sannan yan shi'a suna kiran abubakar da umar Allah yarda da su bi sana mai quraishin gumakan quraishawa in kun ji an ce gumakan quraishawa to abubakar da umar yan shi'a suke nufi qala kazubuhum aliyul karki karki akwai wani makaryacin su mai suna aliyul karki yace wa qad ishtahara ya shahara a zamani a wajen yan shi'a sosai cewa anna amiral mu'minina wai amirul mu'minina sayyidina ali kenan kana yaqnutu fil witri ya kasance yana al'unuti a sallan witri idan yayi shafa'i a witiri yakan yi alkunuti bi la'ani sanamai ƙuraishin wai yana la'antan gumakan ƙuraishawa guda biyun nan yuridu bihima wanda wai aliyun yake nufi da la'anar nan sune ababakrin wa umar sai ne alfa suka danganta ma wannan karya duk ran da ya tafa da wuturi, a wuturin sai ya alkunuti yana la'antan abubakar da umar mun san dai aqidar sayyidina ali a can baya ko sun kawo girmamawa har yayi fatan yayi rasuwa ma irin na yana mai ayyuka irin na abubakar sun musu ba sun yarda da su amma ga su yan shi'a na baya da suka zo yadda suke faɗa mummuna magana game da su saɓanin abin da su yan shi'a suka ruwaito a littattafansu ku duba na allahut fi la'anin jibti wa tagut in ka ji an ce aljibti wa tagut abubakar da umar kenan ina fata an gane ko to ku duba wai littafi musamman da suka wallafa mai suna nafahatul lahut fi la'anin jibti wa tagut fi la'anin jibti wa tagut wato littafin da yake nuna cewa wato mai suna la'antan jibti da tagut gumaka guda biyu din nan shafi na 192 har izuwa da ƙarshe Allah ubangi ya rufa mana asiri wa fi kitabin akwai wani littafin su kuma har ila mai suna albaladul aminu wato amintaccen gari wa dir'ul hasim da garkuwa mai karfi li shaykhihim na wani shaihin su da ya wallafa mai suna Ibrahim ibn Ali al-Kaf'ani Ibrahim dan Aliyu kafani wanda ya mutu a shekara ta 900 yace du'a'u shuyukhi shi'atil mashhur ga addu'an shehunan shi'a wanda ya fi shahara da suke yi wa abubakar addu'a ta la'anta na shehunan shi'a da suke wa abubakar da umar wabnatai ma da ‘ya'yansu guda biyu aisha da hafsatu radiyallahu anhu ma Allah ubin da su. Kun ga Aisha dai matan manzo Allah ne. sannan hafsa ma matan manzon Allah ne amma duk hurumin manzon Allah da girman bai hana su la'antar su ba saboda kai sun fito daga Aisha ta fito daga tsatson Abubakar Hafsa ta fito daga tsatson na'am ina fata an gane ko amma kuma annabin suke so da suna alul bait girmama alul bait ta inda suka bullo kenan wallazi yansibunahu suna danganta wannan la'anar wai ga ali wai wajen sayidina ali ta fito suka gada zuran wa kaziban saboda ƙaryan zur irin nasu wa huwa min a'zami azkari sabahi wal masa'i ku. duba wannan zama na musamman zaman dirshe da za a yi musamman don la'antar abubakar da umar to ya fi a wajen su fa ka zauna karanta azkarul masa'i wa sabahi dinnan wannan zikirori na safe da yamma din nan kun san su dai ina jin kun hisnul muslim anan ko malam sale ya muku to abinda fa ya fi ka zauna ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir asbahna wa asbaha al mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ka fada asbahna la fitratul islam da su waɗannan azkar da ake ka karanta falaki da nasi sau uku Eh, ka karanta ayatul kursi da amanar rasul wannan ka zauna ka la'anci abubakar da umar da irin waɗannan kalmomin ya fi ka ɓata ka kana waɗancan askar ina fata an gane ko wa huwa min azamin askar askari sabahi wal masa indahum shine mafi girman zikirin da za ka yi da safi da yamma a wajen su fa kenan wa nasuhu ga nassin Nastin wato la'antar yadda take don Allah ku duba daga nan har ɗaya shafi wai la'ana ne wannan yaushe ma mutum zai haddace wannan ka zauna ka ce Allahumma il sana mai ƙuraishin wa ma wa ma wa ibnataihima ni akala in amaka Allahumma ya Allah il sana mai ƙuraishin ka la'anci gumakan ƙuraisha wannan guda biyu wa ma da jibitinsu wa da ɗagutunsu wa ibnataihima da ‘ya'yansu guda biyun nan Aisha da Hafsa kenan allazaini akala in amaka wanda suka ci ni'imarka wa jahada ala'aka suka yi musu ni'imominka wa khalafa amraka suka saba wa umurninka wa ankara wahayaka suka musun wahayinka wa asaya rasulaka suka saba wa annabinka wa kallaba dinaka suka rikita addininka wa harrafa kitabaka suka jirkita alqur'aninka wa attala ahkamaka suka lalata hukuncin hukuncin musuluncinka wa attala fara'idaka suka lalata dukkan abu na farilla da ka faranta wa jama'a wa alhada fi ayatika suka yi wato gatse da karantse ga ayoyinka ya Allah wa ada ya auliya aka suka nuna gabansu ga waliyanka wa wala ya a'ada aka suka nuna soyayya ga makiyanka ya Allah wa afsada ibadaka suka lalata bayinka wa adarra bi biladika suka cutar da garuruwanka makka da madina Allahumma il'anhuma Allah ka la'ance su wa ansarahuma da mataimakansu fakad akhraba baitan nubuwati lalle sun rugurguza gidan annabci wa rada ma babahu sun garka mai kofan suka kulle wa naqada saqafahu suka warware rufin ah, gidan annabci gaba ɗaya suka warware rufin eh kai ayi dismantling din rufin sun kwaye rufin wa alhaqa sama'ahu bi ardihi suka rugurguza gidan annabci daga saman shahida suka hada da ƙasa ina muke wa alaya bi safilihi ko wa aliyahu bi safilihi suka hada saman shi da ƙasan shi suka dandake gidan annabci wa zahirahu wa batinahu suka rugurguza zahirinsa da baɗininsa wa ta'asala ahlahu suka gama da iyalan gidan annabci gaba ɗaya wa abada ansarahu suka hallaka mataimakan gidan annabci wa qatala atfalahu suka kashe yara ƙanana na gidan annabci wa akhlaya minbarahu suka tumbuke mimbarinka eh, mimbarin annabci min wasihi daga wanda aka yi wa wasiya ya rika hawa shine saidina ali suka kwace mimbarin nan abubakar ya ta hawa umar ya ta hawa usman ya ta hawa suka kwace suka yi ma sayidina ali danniya wa warisa al-ilmihi suka suka suka suka hana wato magajin ilimin annabci shine sayidina ali wa jahada nubuwatahu suka yi musun suka musanta wato annabcinsa wa ashraka bi rabbihima suka yi shirka da ubangijinsu fa'azzim zanbahuma Allah ka girmama zunubinsu wa khallidhu ma fi sakara ka dawwamar da su a wutan sakara wa ma adaraka ma sakara kun san menene sakara kuwa la tubqi wa la tazar ba ta rage komai ba ta barin sa Allahumma ya Allah il'anhum ka la'ance su abubakar da umar da aisha da hafsa bi adadi kulli munkirin a tahu iya gwargwadon yawan dukkan mummunanan abubuwa da su aikata a duniya wa haƙƙin akfauhu da haƙƙin da suka ɓoye wa mimbarin alauhu da mimbari da yawan adadin mimbari da suka hau wa munafikin wallahu da munafukan da suka nuna soyayya a gare su adadin munafukan wa mu'minin ardauhu da adadin mumunan da suka halakar wa waliyin azauhu da adadin waliyan da suka cutar wa tariqin awauhu wa taridin awauhu ko da korarren da suka bashi mafaka wanda bai cancanta a ce yana musulunci ba su suka bashi mafaka wa sahibin taraduhu da mutumin kirkin da suka kora wa kafirin nasaruhu da adadin kafiran da suka taimakawa wa imamin qaharuhu da dukkan adadin limaman da suka nuna musu fin karfi suka kwace musu mulkinsu, wa wa faradin ka kala'ance su iya adadin faralin da suka jirkita wa asarin ankaruhu da gaskiyan da suka musanta wa sharrin admaruhu da sharrin da suka ɓoye a zukatansu wa damin araquhu da adadin jinin da suka zubar a bayan ƙasa, wa khabarin baddaluhu da adadin labarin da suka canja wa hukmin qallabu abuhu da adadin hukunce hukuncenka ya Allah da suka canja suka jirkita su wa kufrin abda'uhu da kafurtin da suka kirkiro wa kazabin dallisuhu da kuma dallasuhu da iya adadin kararrayin da suka kokoye wa irsin buhu da gadon da suka kwace gadon na eh, na Fatima wa fi'in wa da fai'u dukiyan fai'u na gidan annabi da ya dace a rika bayarwa da suka kwace suka yi fashinsa wa suhutin akaluhu da haramun da suka yi ta ci wa kumusin istahalluhu da ba... Eh, A ganima da na fai'u da suka halatta wa kansu wa batilin astasuhu da barnan da suka assasa a doron kasa wa jaurin basatuhu da zalincin da suka baza a doron kasa wa zulmin nasharuhu da zalincin da suka watsa a doron kasa ba alheri ba wa wa'adin akhlafuhu da alkawarin da suka sassaɓa wa ahadin naƙaduhu da alƙawuran da suka warware wa halalin haramuhu da duk adadin halal da suka haramta wa haramin halaluhu da yawan haram inda suka halatta wa nifakin asarruhu da munafurcin da suka ɓoye a zuciyansu wa gadarin azumaruhu da yaudaran da suka dukunkuna a cikin zukatansu wa batsanin fatakuhu da cikin da suka farke wa bil'in kasaruhu wato da haƙarƙarin jama'a da suka kakkarya wa sakkin bari huta ma haka wa zai iya rike wannan wa masa'i wa wa sakkin da littafi na gaskiya da alƙawarin da suka kekketa wa shamlin baddaduhu da abin da yake haɗe da suka eh, eh, rarraba wa zalilin a azuhu da kaskantattun da suka ɗaukaka darajansu wa azizin a zalluhu da, da, mutane masu izza da suka ƙanƙantar da su wa haƙƙin mana'uhu da haƙƙin da suka hana jama'a wa imamin khalafuhu da limamin da suka saɓawa Allahumma ya Allah il'anhum ka la'ance su bi kulli ayatin harrafuhu iya adadin ayoyinka na ƙur'anin da suka jirkita wa faridatin tarakuha da duk wata farilla da suka bari da aka wajabta musu wa sunnatin ghayyaruha da duk wata sunna ta manzo da suka jirkita wa ahkamin asaluha da hukunce hukuncenka da suka share su wa arhamin qata'uhu da zumuncin da suka yayyanke wa shahadatin katamuha da shaidan da suka ɓoɓɓoye wa wasiyatin bayya'uha da wasiyan da suka ɓoye suka tozartar da ita wato sun san ba su bane aliyu ne aka mai wasiya ko da annabci suka zo suka boye suka nuna fin to ka la'ance su bisa wannan wa aimanin nakasuhu da alkawuran da suka warware wa da'awan abtaluhu da kiraye-kiraye da suka bata eh gaskiyar da suka bata wa bai'atin ankaruha da mubaya'an da suka yi musunta ya kamata su yi wa sayidina ali mubaya'a suka ki to kala'ance su bisa haka wahilatin ahdathuha da dabaru dai da suka kirkiro a musulunci wa khiyanatin da yaudara auraduha wanda suka kawo a cikin musulunci wa uqbatin irtaqauha eh da kuma abu eh, da da abu na kaskancin da suka daga shi sama wa dababin dahrajuha da kuma a eh, gaskiyan da suka yarfar da shi wa azyafin lazamuha da ababe na ƙarya fake abubuwa da suka lizimce su suka yi riko da su a matsayin gaskiya kamar mutum ya riko da bidi'a jama'a su ganshi su yi koyi da shi Allahumma ya Allah il'anhuma ka la'ance su fi maknuni sirri a halittunka na sirri wa zahiril alaniyati ka la'ance su a baɗini da zahiri la'anan la'anta da'iman wanda yake har abada tabbatacce da'iban wanda bai yankewa sarmadan wanda bai da ƙarshe lantita ali amadihi wanda babu ranar ƙarewansa. wala nafa da li'adadihi wanda yawansa bai da ƙarshe la'anan ka la'ance su muguwar la'ana yagdu awwalahu eh, eh, eh, wanda an san farkonsa amma wala ya ruhu akhirahu ba a san karshensa ba lahum a gare su wali a awanihim haka nan ma wannan la'anar ta tabbata ga dukkan mataimakan abubakar din nan da umar da usman da umar da aisha da hafsa ko wa ansarahum da mataimakansu wa muhibbihim da masoyan abubakar da umar da aisha da hafsa wa mawalihim da masu jibintan al'amuransu wal muslimina ilaihim da duk wani musulmi da ya miƙa wuya a gare su dukka haɗa suka la'ance su wannahidina bi ihtijajihim da masu tsayawa wajen kare su har da kafa hujjoji wajen cewa su musulmai ne duka hada su a la'ana wal muktadina bi kalamihim da dukkan masu koyi da maganan Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa kai wal musaddiqina bi ahkamihim da dukkan masu gaskata hukunce hukuncen su summa yaqulu idan yayi wannan la'anta sai ce Allahumma il'amhum azaban Allah ka la'ance su da wata irin azaba yastaghithu minhu ahlun nari wanda su yan wutan makaran kansu in sun ga irin azaban da ake musu su nemi gudunmawa a rage musu kun gane ma'anan eh na ba gane ba wato ya Allah ka hada su da wata azaba wanda yan wutan ma in sun ga irin azaban su kawai za su nemi da Allah a rage ma waɗancan mama ta ka saboda ta su in ta yan ta yan wuta har yan wutan ma suna mamaki irin azaban da waɗancan suke sha har su nemi ɗauki da Allah a rage musu ko ya dawo daidai da nasu sai mu ce amin rabbal alamin arba a marratin sau hudu amin rabbal alamin amin rabbal alamin sau nawa sau hudu amin rabbal alamin sai a yi shi daga ƙarshe sau hudu na'am to eh yawa arba'a marati addu'an ne so hudu wannan kalmomin ina za ka haddace wa zai tsaya haddace wannan ai kafin ka haddace wannan Allah ka haddace juz'u amma domin wa laqad yassarna alqur'ana lizikr wace mun saukake haddan alqur'an waɗannan kalmomi na rakaka da rashin tsari to daga ka tsaya haddace wannan sai kaga ka yi shekar a kawon da zai haddace maka su ka riƙe kalma kalma Allah babu zai wahala kawai bi? dai kawai za a yi aiki ba zai maka wannan hudu zai maka wannan sau hudu yawa wato kaɗai eh, za su iya shaidan zai ya tare musu idan shaidan idan Allah ya so mutum da halaka sai ya ta rayuwarsa akan haddace wannan domin an ce ya fi askarul masa'i wa saba ya ci sula ila illan hawa da wula sharika lahu da za ka yi Wakalar qala al bar ku ji darajan wannan addu'ar okay wanta addu'ar ku duba footnote na ɗaya, al aminu Waddir dir'ul wayan ne aminu dan suka duba za ku same shi a wannan littafin shafi na 646 da za ku samu faslun a ƙarƙashin wani chapter fasali fi zikri kunu kanawati ko kuma kunutatil a immati salam wai a ƙarƙashin kunuti alkunuti irin salon alkunutin shehunan shi'a haka nan ga littafi na biyu su duba ilmul yaqin mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai 701 zuwa 703 na alkashani littafi na uku akwai miftahul jinan shafi na 113 zuwa 114 li asabillahi alha'iri ta asabillahi alha'iri kun ta alha'ir eh alha'ir mutum da ya shiga imuwa alhaira alha'iri tufatu awami makbul. wani littafi na hudu kenan ko ko na biyar na hudu kenan shafi na ɗari hudu da ashirin da uku zuwa ɗari hudu da ashirin da hudu limanzur hussein za ku samu a waɗannan littafin. to bari mu ji darajar wannan addu'a mu ji wa qala al-majlisi an hadha du'a ga abinda majalisi ya faɗa game da wannan addu'a wa ta hula daihim da matsayin wannan addu'an a wajen kowane ɗan shi'a ya ce haza du'a'u kun ga wannan addu'ar rafi'u sha'an wato addu'a ce wanda sha'aninta ɗaukakakke ne yana da ɗaukaka azimul manzilati wato addu'a ce mai daraja mai girman daraja Warawahu abdullahi bin abbas wai abdullahi ɗan abbas ya ruwaito shi an aliyin daga sayyidina ali wai annahu kana yaqnutu bihi sayyidina ali ya kasance na alkunuti da wannan addu'ar Wakala sai yace inna da'i bihi duk wanda yake addu'a da wannan addu'ar karrami ma'an nabi sallallahu wa alihi fi badrin wa uhudin wa hunainin bi alfi alfi sahamin wato wanda ya wannan addu'an matsayinsa kamar wanda ya je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu ga manzon Allah gashi a gefen manzon Allah a yaƙin badar da uhudu da hunain kuma ya harba cibiya sau dubu sau dubu bi alfi alfi sahamin wanda a waɗannan yaƙuna kowane yaƙi sai da ya harba kibiya dubu sau dubu a badar ya je yaƙin hunaini ya harba kibiya dubu sau dubu sannan ya je yaƙin uhud kuma ya harba kibiya dubu sau dubu tare da manzo Allah irin ladan da za a bashi kenan ina fata an gane ko yawwa ku duba biharul anwar inda wannan tatsuniyan gizo da ƙoƙin yake biharul anwar mujalladi na 85 shafi na 260 kitabu salat babun fil qanutati ku duba babin da yake magana akan alqunutai masu tsawon gaske eh, almarwiya wanda aka ruwaito su an ahalil baiti daga ahalul baiti za ka samu wa yusammunahuma har ila yau yan shi'a suna kiran saidina ali da umar bi fir'auna wa hamana ina fata an gane ko suna kiran su fir'auna wa hamana iftarau sun kirkiro hujja a game da wannan wai anna uh, humul mufabbal wai wani mai ruwaito musu hadisansu ta'ala aba abdullahi tambayi abu abdullahi al husayn kenan yace ya sayyidi ya kai sayyidi shugaba wa man fir'aun wa haman na ji kana yawan ambatan fir'auna da hamana fir'auna da hamana na wannan al'umma Wani ne fir'auna da hamana wannan al'umman kala abubakar wa umar abubakar da umar nake nufi in ku duba eh, sharhi can na uku footnote kenan muktasar basairu darajat shafi na 424 eh, lamban hadisi ma 512 za ku samu akwai littafi na biyu qurratul uyun shafi na 432 zuwa 433 na kashani akwai littafi na uku biharul anwar mujalladi na 52 shafi na 17 babu ma yakunu inda zuhurihi akwai kuma littafi na biyar ilzamun nasiti fi isbatil hujjatil ga'ibi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar alhusnu samin reshe na biyar na takwas za ku samu sannan kuma har ila yau akwai eh, wannan shine littafi na ƙarshe eh, a cikin waɗannan da suka zo wabil wasanaini suna kiransu kuma can mun ce gumaka ko to gumaka sun kasu kashi biyu gumaka a can sune duk wani abin da aka yi a shef ɗin mutum ana kiran shi sanam sanam duk wani abin da aka yi moldin nashi a shef ɗin mutum ko saniya ko dabba ko mani abu shi kuma wasan ka kama abu kai mutum ya riki wannan bishiya ya ce ita ce allan shi kawai ko ya kama wani dutse ina fata an gane shi kuma sanam mutum ya riki wani abu wai a matsayin allah amma an yi shi a shef ɗin me mutum ko wani abu mai rai nan kuma ka kama wani abu kawai mutu ya kama wata bishiya ko wani dutse shine wasan to suna kira abubakar da umar sanamai ƙureshin ko kuma wasan na ƙureshin abinda ake bautatawa kai wanda ƙuresha suka bauta musu iftar al-ayyashi anna aba hamza ta sa'ala aba ja'far wai ayyashi yace abu hamza ya tambayi abu ja'far wai abu ja'far a cikin su shine Muhammad bin Ali limamin su na biyar albakir kenan ce wa man a'da'ullahi aslahakallah akramakallahu wa waɗanne ne makiya Allah makiya Allah Allah jira aikin malam Allah gyara aikin malam aslahakallah qala sai ce al-awsanul arba'a gumaka guda hudu ne makiyan Allah qala sai ya ce qultu sai na ce masa manhum karma kalla ko za a faɗa mun sunayensu kala sai ce abul fasil fusail wa rama wa na'atal wa mu'awiya wa man dana bidinihim shine abul fusail wa da rama da na'atal da mu'awiya wa man dana bidinihim da duk wanda ya bi aqidansu da tafarkinsu faman ada ha'ula'i duk wanda ya nuna gabansa da kiyayyansa ga waɗannan mutane hudun faƙad ada Allah faqad ada ada Allah ya yayi ƙiyayya da haqiqanin makiya Allah duk wanda ya ƙiyayya da su tabbas yayi ƙiyayya da haƙiƙanin makiya Allah muna son mu san waɗannan mutane su wane ne aka raɗa wa laƙabi da Abu Fusai kamar mu ne muna zagi wani sai mu raɗa mai menene sunan da in muna so mu yi ɗansa ba za a gane ba ina fata an gane to mu duba a footnote na hudu can za mu ga a tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu suratul bara'ati akwai biharul anwar kuma mujalladi na ashirin da bakwai shafi na hamsin da takwas babu jubi muwalati auliya wa kala sai ce abul fusail wanda suke nufi da abul fusail na farko din nan shine wa a footnote shine wa abubakar gashi nan Kusaila wal fusaila buta bikra mutaqaribatan fil ma'ana wa rama ake kira Rama'o? wato umar ne sai suka juya shi kamar yadda ake dan bakance ake wane banganka ba sai ka ce newa ina wane newa irin kana so ka ɗan menene yadda da ake ɗan zaurawa to umar ɗin ga sai suka fara sa ra'un a farko sai me sai mimun sai ainun ya kamata ainun ne fes idan ka karanta shi a haka a ribas idan ka karanta shi a ribas ainun ne farko ko sai mimun sai ra'un to sai suka juya shi in kan ji an ce rama'u wato umaru kenan sai ka suka juya abin nan ɗin eh zubairu sai ta ce bairu zu ta ko zubai eh rubaizu da su rubaizu <laughs> zubairu ake nufi to umar ne wai na hudun wa na asal waye na asal shine usman shi ma ka duba ka duba yadda suka juya shi kun ga nunun shine a ƙarshe sai nunun shine a ƙarshe ko Yawwa sai sa'un sai ainun sai sai nunun to idan kuka duba can Usman ainun ɗin shi ya zo a can na biyu ko ba haka ba sa'un din sai ya zo a na abin nan sai suka cire mimun sai suka sa shine Usman kawai to su ne waɗannan sai mu'awiya shi kan ba su ɓoye sunansa ba sai suka ɓoye waɗannan uku bi ma'ana an tambayi babban shehunsu akramakallahu Allah gyara aikin malam su waɗanne ne makiya Allah sai ya ce abubakar da umar da usmanu da menene da mu'awiya wanda ya yi gaba da waɗannan ya kyamace su ya tsane su babu shakka ya yi kyama ya yi gaba da haƙiƙanin maƙiya Allah to har ila yau suna kiran su lata da uzza kuma allata da uzza manya manyan gumakan nan so za mu tsaya a nan gobe akan lata da uzza Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ubangiji ya tsare mana imaninmu, mu Allah tsare mana matasanmu da al'umman musulmi duka su gane